tuba daga shirka kafin mutuwarsu. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين waɗanda kaɗai ya cancanta da raya masallatan Allah shi ne wanda ya imani da Allah shi kaɗai kuma bai yi shirka da shi ba ya yi imani da ranar alkiyama ya tsayar da sallah ya ba da zakkar dukiyarsa bai ji tsoron kowa ba sai Allah maɗaukakin sarki waɗannan su ne waɗanda ake fatan su kasance shiryayyu akan tabarki madaidaici amma mu